Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a faɗa yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bagaji ta sada dangi. sai kuma ni usman ahmad thank you Masu sauraro yau Laraba 16 ga watan Agustan shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu ci gaba da tattaunawa ne game da sabon ƙudurin dokar da Majalisar Tarayya a Najeriya suka amince da shi na rage yawan shekarun matasa da za su iya tsayawa takarar mukaman siyasa. Inda hakan ya sa matasa murna da ganin cewa lokaci yayi da za a yi cikakkiyar damawa da su a siyasance ba tare da tarnakin. tarnaƙin tsofaffin 'yan siyasa ba musamman da aka ce har shugaban ƙasa za su iya nema daga kimanin shekaru 35 na haihuwa. malam khalid abin da nake so ka fahimta shine da gida mun tun daga ƙasa mun yi sama mun yi fita kasashen waje yanzu dubi dambarwar da take faruwa tsakanin shugaban ƙasa da ka faɗa na north korea da wayannan sauran shugabannin ƙasashe idan suka biye masa a matsayinsa na matashin da kai kake kallo a haka abin da zai je ya dawo ake dubawa wannan abubuwa da zai saka Allah ne san iyakacin matsalar da za a samu a duniya kuma kuruciya ce ta janyo haka to mutanen gari sun bayyana ra'ayinsu ga ɗaya daga cikin wakilanmu a Najeriya gaskiya wannan abu da aka shigo da shi sabon tsari akan matashi an bashi dama shi ma zai iya fitowa takara a najeriya wani abu ne wanda muke ganin ci gaba ne a najeriya lalle dattijai suna da kokari ya kamata a ce su ma matasan nan an jaraba su su taka irin kalar rawarsu. su idan lokaci ya ba mu dama za mu tattauna da mai fashin baki lauya Aliyu Abdullahi game da cece kucin maganar tafiyar shugaba Buhari. Don mu je yadda dokan Najeriya ta tanada idan shugaban ƙasa ba shi da lafiya ko in ya tafi neman magani. To bari mu fara da jin amsoshin tambayar ku da muka yi muku kuka ba da amsa game da cewa shin maganar nan ta shekaru a takarar siyasa a Najeriya. Yaya ya kamata matasa su yi amfani da wannan dama? Sakon farko daga Aliyu ɗan Hausa Gwammaja ya ce yau da gobe yadda matasa ya kamata su kasance shine na farko su tsarkake zuciyarsu kuma su saka kishin ƙasa da talakawan ƙasa a ransu. na biyu kada su yi duba da yadda 'yan siyasar mu na yanzu da suke yin siyasa domin azurta kansu su kudurta a ransu cewa jihadi za su yi domin su fitar da kasarsu daga mawuyacin halin da take ciki sai Babangida gida aliyu rijau ya ce farko dai matasan su cire halin bera irin na tsofaffin da ke mulki a yanzu su sanya tsoron Allah a zukatansu banda nuna bambanci irin yadda tsofaffi ke mana a yau a wuraren daukar aiki ko makarantu to a gani na wannan ita ce damar da matasan za su yi amfani da shi wajen ciyar da kasar gaba sai saifullahi bello isiyaku ya ce ina kira ga matasa da su tashi tsaye su haɗa kai tare da kuma cire son zuciya su yi amfani da wannan damar wajen shiga jagoranci don ci gaban matasa musamman 'yan zaman kashe wando sai sagir sa'ad bulkaciwa ya ce dole ne matasan su zama masu tausayi da rage son kai da son ci gaban al'umma irin waɗannan matasan ne za su iya kawo canji sai adamu musa faka ya ce salamu alaikum yau da gobe tabbas kalubale ne babba ga matasa idan har suka samu dama amma hanya kawai ita ce haɗin kai ga al'umma musamman arewacin ƙasa da kudanci don a zauna tsintsiya maɗauri ɗaya. Sai Sa'idu Giyo Katamma ya ce salam yau da gobe hakika matasa za su iya taka rawar gani saboda matasa su suka san matsalar matasa da ƙasa. Misali idan aka zaɓe ni a yankin da na fito zan tallafa wa matasa da kuɗaɗe don su samu damar ci gaba da karatunsu da samar da ruwan sha a karkara da samar da magunguna a asibitoci. Sai Aminu Kano mai da garko ya ce salamu alaikum yau da gobe mu matasa matasa za mu kafa kungiyar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da zarar dokar rage shekaru ta zauna to za mu dinga yin taro akai-akai mai taro mai sisi za mu dinga tarawa duk wanda ya canci takara to za mu zuba mashi a cikin akaunt ɗinsa da haka za mu kai ga zuwa ga ci. sai adamu muhammad dan bojuwa ya ce yau da gobe ta hanyar haɗa kai tsakanin matasa da tsofaffi wajen tuntuɓar su akan abin da ya dace idan an yi haka za a ga amfanin abin ku huta lafiya sai husaini tsalha ya ce salamu alaikum yau da gobe matasa su yi amfani da wannan daman wurin fuskantar zaɓe na gaba da kwatanta gaskiya domin najeriya ta samu jerawa da ƙasashe irin su amurka sai albashir abubakar sheka ya ce wannan babbar dama ce ga matasa amma idan sun sa a ransu za su iya don wani lokaci shi matashi kullum ɗaukar kansa yake bai kai ba alhali kuma ya kai matukar ya dogara da Allah ne mai yi. Sai Shehu Adamu jau ya ce hakika wannan muhimmiyar dama ce da ta samu gare mu mu matasa sai mu tsaya mu natsu da kyau sosai mu zaɓo nagartattu kuma cantattu daga cikin mu matasa waɗanda muka san cewa eh za su iya domin gudun yin kitso da kwarkwata ko kuma a gudu ba a tsira ba. Sai Awal Haruna ya ce yadda gobe yana da kyau su yi amfani da wannan dama wajen kawo sabbin tsare-tsare raya ƙasa ta wajen amfani da fasahar da Allah Allah ya basu ba wai tunanin wawura dukiyar ƙasa ba Allah ya taimaki matasan ƙasa ta Najeriya. Ibrahim Musa ya ce jajircewa sadaukar da kai da yin aiki tukuru wurin samun yarda 'yan Najeriya da nuna bambanci tsakanin salon mulkin matasan da na mazan jiya wato dattijai. Sai Abdulkadir Sarkin Hurumi ya ce salam yau da gobe a gani na ya kamata matasa su dage da karatu da kauce ma shan miyagun kwayoyi da nisantar manyan marasa dattako wannan shi ne ya kamata ga matashi mai neman shugabanci. Sai Nura Sani Rijau Radiologist ya ce salamu alaikum yau da gobe. Hakika wannan shiri na yau namu ne domin nima dan siyasa ne na hakikan ya kamata a ce mu matasa mu ci gaba da addu'a tare da matsakaimi wadda za ta ba mu matasa damar shiga tare da kutsawa cikin siyasa. Idan muka koma shafinmu na Twitter a ɗan Kaduna 2 ya ce ta hanyar fitowa takara a mukamai daban-daban tun daga shugaban ƙasa har zuwa kansila ta haka ne kawai matasa za mu amfana. Sai Adbakere Dauratu ya ce wayo Allah daɗi wannan babbar dama ta sami matasa saboda ni ma ina buƙatar tsayawa takarar ɗan majalisar jihata ta Katsina. Sai Adgarba Sabiola ya ce salam yau da gobe ni a gani na matasa za su yi amfani da wannan damar tun da an daɗe da bukatar hakan. Sai daga ƙarshe Adbaban Sadiq 16 ya ce yau da gobe matasa za su iya kawo ci gaba matukar ba shugabanni yanzu ne za su koyar da su yadda za su gudanar da mulki ba. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To ga wanda bai je ta bakin ɗan iya ba a makon jiya game da lamarin rage shekarun takarar matasan Najeriya ba, to ga abin da ya ce. har gida yau ɗan iya iske ni yana na ikar nesa fa yanzu ta zo kusa. Kasan na daɗe a wannan ƙasa mu ina kira ga matasa, musamman ma dai game da harkokin da suka jibanci na siyasa. Kawai sai gashi an wayi gari 'yan majalisar mu na wannan ƙasa sun ce matasan ƙasar su ma su daina nesa nesa. suka ce duk mukamin da matasan ke so su shiga kawai a dama da su su daina sa wasa mai shekaru 35 ma yanzu an ce zai iya taka takarar shugaban ƙasa ɗan shekaru 25 kuma aka ce a kwaskwalimar wannan ƙasa zai iya taka takarar majalisa kenan kaga matasan ƙasa sun samu wata garaɓasa ko da yake dai kuma duk da haka fa nima ina jin tsoron kada matasan nan su samu dama su ɓarke lalitar ƙasa su yi ta da mamusa na ce lallai kam ɗan iya kazo da wani batu sai dai kuma akwai abubuwan lura. Don kuwa duk da yake irin wannan dama matasan Najeriya suka daɗe suna jira, akwai wasu 'yan ƙasar da ke fargabar cewa harkar matasan ƙasar nan sai an yi hattara. Don ɗan shekara 25 zuwa 30 a wannan ƙasar kan iya kafto tubara. Kenan idan ana son tsoma matasan ƙasar nan cikin siyasa kuma a yi nasara, dole ne idan za a baiwa matasan dama a nemo waɗanda waɗanda za a ce akwai gwara-gwara waɗanda bayan sun yi wa kowane ɗan ƙasa adalci za kuma su yi wa 'yan uwansu matasa kara maimakon su bar 'yan uwan nasu matasa al'ummar ƙasa na musu alaƙara don kasan an yi ittifaƙin cewa matasan wannan zamani fa sun sha bamban da na baya ko na bara musamman ma dai yadda na yanzu suka yi ƙaurin suna a fagen gargada da gadara to ainihi fata na in ji dan iya shine matasan wannan ƙasa su sama mana mafita wato idan sun samu damar riƙe wani mukami kada su yadda a hange su cikin wata cuta kada ganin tarin tilin dukiya ya sa su ce kansu za su azurta kamar dai yadda ake zargin shugabanninmu na wannan lokaci cewa kansu kawai sukan wadata kenan dole ne matasan ƙasar su san akwai ƙalubalen da ke gabansu na kankare duk wata ƙazanta har sai sun tabbatar da dukkanin masu gantali da garari a gari sun koma makaranta wajen tsaftace tsamin tsaro da tsefe matsefatar tsatsame masu sace dukiyar ƙasa kuma su tsaya har sai sun ciri tuta don ta haka ne kawai idan matasan sun nemi wani mukami sai su ce ku dawo ma ku maimaita idan kuwa aka yi rashin sa'a matasan suka buge da barko wauta shi kenan sun yi wa kansu sagegeduwa don babu mai sake basu wata dama su fafata. kamar yadda muka ce jama'ar gari sun tofa albarkacin bakinsu game da yadda suke kallon lamarin kudirin nan na rage shekarun matasa a najeriya na fitowa mukaman takara ciki hada na shugabancin ƙasa. sunana tanimu gyaza gaskiya wannan abu da aka shigo da shi sabon tsari akan matashi an ba shi dama shi ma zai iya hitowa takara a najeriya wani abu ne wanda muke ganin ci gaba ne a najeriya saboda waɗanda suka gabace mu su matsayin iyayenmu dattawan mu waɗanda su ne ke mulkin mu a yau mun ga irin takon su kuma yana da kyau mu ma a ce yau matasa sun wakilce mu su suka san ciwon damuwanmu mu kamar yadda muke matasa yan uwansu suka san irin damuwar da ke tattare da mu kila Allah ya taimake mu su su tsaya mana ai wanda ke tare da mutane mutane shi ya fi kowa sanin damuwar da ke tattare da mutane shi matashi shi ke tare cikin matasa yan uwan shi kuma mafi yawan jama'ar da ke najeriya matasa ne to matasan nan su ke bukatar taimako a wannan zamanin da muke ciki kuma su ke cikin wahala a halin da ake ciki maimakon manyan su da suka samu dama su kyautata wa matasan ko ba wannan ne gaban su matsalar su shine ƴaƴansu zuwan matasa cikin siyasar Najeriya zai kawo siyasar Najeriya ci gaba kuma za a samu sauye-sauye Assalamu alaikum ne ne Sabiu Muhammad lalle dattijai suna da kokari kuma sun dade suna yi amma mi ya kamata a ce su ma matasan nan an jaraba su su taka irin kalar rawarsu mu gani shin wani ya cancanta a ce mun tafi da shi sunana yakubu yusuf wannan daga cikin abin da zan iya bayyanawa game da ba matasa dama shine zai kawo ci gaba saboda zamani yana tafiya da lokaci saboda matasa masu tasowa idan har suka saba suna fitowa zaɓe su su suka san abin da ke zuwa yana dawowa wanda ya shafi zamani to yin hakan zai kawo maslaha sosai sosai sunana abubakar umar hukumar tsari an bulsa magana na gaskiya fi sabilillahi kamar tun kane za a yi waiwara ya dace a ce matasa sun shiga turban siyasa amma yana da kyau duk abin da za ka yi ya kasance kana da experience a kan shi najeriya ba wurin za ka je yaro ya je dinga bandan bandan akwai wata kalma da hausa suke cewa abinda baba ya hango to ko yaro zai hauri min ziyara ba zai hango wannan abin ba ina ganin ni a ra'ayi na a ce matasa su shiga turban na siyasa ta fito takara na abin da ya shafi dokoki na najeriya kamar senat kenan to gaskiya an ɗiba ya yawa su kamar yadda kake bani misali akan ƙasashen waje sun fi mu tabbatar da gaskiya da adalci mu kuma yanzu matasa yanzu nan suna ganin cewa da yaro ya samu dama kawai ba abin da zai kai shi daban a gaskiya yadda za su yi doka ta zauna kai ma karan kanka ka samu fahimta yaro karami tana iya yiwa ya maka doka ka ce wannan yaushe ma aka haife shi na nura kabir gaza matasa wani lokacin muna da hali na yarinta da wauta irin haka da sauransu amma kuma duk da haka wannan ba zai hana a dai jawo mu kusa kusa ba he mun kai can sama ba mu tsaya daidai matsayin lokacin da muke da shi na tunda tunaninmu bai yi da da kaiwa can din inda ake tunanin mu kai saman ba sosai mu zama dai muna daga tsakiya-tsakiya domin sai ka biyo ba kake fahimta menene abin da aka tsada gaba. Za a iya je wasu maka wai yi To haka sai mu ce mun gode kwarai a ah, malama murya a maganar dan iya da aka yi dazu mm. an yi maganar wasu hausa gididdibawa mm. ne ne ta zakulo aljihu matsatsafa matsatsi ni bana na gaya muku fatin fa mm. na shaida muku ku hada min wannan asusun nan ku hada min asusun nan fa to ina da shaida muku <laughs> ba ya fara eh. ai baki sani ba a a ina wallahi wallahi sai dai in nayi murabus ko ba wani ya ce za su dinga hada ma abin da nake gaya wa usman kenan wani ya ce za su dinga hada ma yan eh. unguwa su eh. to ta bari ki bari ki bari an dan hado min dan kudin ritaya he wata rana za su hada mai taro mai cc a hada su da mutum ɗaya su bashi dan saboda sayan form eh to yanzu kan game da wannan lamari da ake magana na maganan siyasa da waye to bari mu je ga maganan da Madina Dauda ta ko kuma in ce tattaunawa da ta a zauren matasa na maganan cewa shin yaya wannan abu yake kin san muna da karashe da muka faru mm-hmm. wancan mako da ya gabata bari mu bi Madina Dauda Ahmed Turaki Kaka bisa bayanan nan da Khalid Ismail ya yanzu. Shin kana ganin zaɓe mai zuwa na shekara 2019 jam'iyya za a bi ne ko kuma a'a wanda ya tsaya takara cancanta sa za a bi? To ai ka gani magana da nake so ma gane kenan. Yanzu tun kan aje ko ina da ta sun fara nuna mana layi ma. Suka ce kawai yanzu in an zo kawai zaɓe ka zaɓi halayya ka zaɓi mutumin kirki. To kaga su suka haska wanda wancan din ai inna didin da aka yi ina ganin mu matasan mu ka ba da karfi da gudunmuwar yadda aka yi da rididu su da aka yanzu sun ba mu dama mu zaɓi wanda ya dace kuma ina ganin zaben da zamu na da sha tara idan Allah ya kai mu da da lafiya ina ganin za a fito da sababbin tsari kuma za a fito da mutane wanda suka cancanta ba maganar jam'iyya ba kuma da yake maganar jam'iyyar nan ɗazu ina ganin kamar bai fahimci wani ɗan haske da aka kara ba cewar yanzu an zo maganar zancen kai da halin kama ba maganar jam'iyya ba don haka maganar zancen ga wata jam'iyya da take fitacciya ko ga wacce take fitacciya in har matasan mun yadda din matasan suna da wannan tunanin da ake cewa in ba kullun wannan hawa abin tauraron dan adam nan da ake ta yi ba na abu ya sa kwakwalwar ta diskure ba to ina ganin inda dai da ilimi ake abin to yanzu ya kamata matasa su fara wayar da kansu a cikin wannan hanyoyi da ake bi ma'ana ina nufin irin facebook da sauran abubuwa kenan to ya kamata yanzu ya zama wata dama ce ta samu magana 35 da ake yi dan yanzu wani gaba ɗaya bai sami wannan magana 35 ɗin da kake magana ba bai ma san anai ba su da aka yanzu sai a fara sai mu fara gani a ƙasa matasan su fara wani fito da wani shiri na kukan kura da za su yi su fara motsawa magani tukunna cikin wannan sassa akwai magana 35 akwai magana kai da halinka bari sa'adatu ta dan tofa albarkacin bakin game da wannan muhawara tukuna shin cancanta ce ko a jam'iyya za a duba ne cancanta siyasa da ta cancanta da kuma kai da halinka ina ganin kamar wannan shi ma ya dace aka samu ɗan shekara talatin 35 40 za su yi rike sadar, za su yi reps amma zantar shugaban kasa ya fa wuce yadda ake magana dole sai an samu wanda ya san me yake ciki majalisa kan muna da bukatan matasa ba masu zuwa su zauna su yi ta bacci ba ko kuma ma ya riga ya fara sakin layi ma yanzu kika ce mishi wannan fari ne ce miki a'a baki ne Najeriya fa ba local government bane ba state bane fa Najeriya mutane gaba daya da me za mu auna cancanta misali mai shekara talatin da biyar da mai shekara hamsin ai ba za ki haɗa tunaninsu da hankalinsu ba wanda ya shekara hamsin ya riga ya san me yake ciki ya ga abubuwa da wanda wannan kila bai gani ba akwai kuma matashin da za ki gan kuma ya cancanta ya fi mai shekarun sanin duniya to duk dai abin da yana yana hagu da dama yauwa to bari dawo gare ka Khalid Ismail da me za mu auna cancantan nan ne saboda ai yanzu matasan ana kuka da kuma da yawa to abu na farko dai bahaushe yana cewa kifi na ganin ka mai koma mm. cancanta ana samun ta ta hanyar ilimi saboda duk al'ummar da ya zama sun koma bayan ilimi al'umma ce wanda ba za ta ci gaba ba in ka ce za ka yi maganar tarbiyya wanda bai da ilimi ba zai tarbiyyantar ba ilimi shine manhaja ta farko wanda zai iya fitar da a samu shugaba wanda ya san me yake yi zai kara mutuncin al'umma zai tafiyar da su daga yanda suke zuwa ci gaba mafi ingancin wanda suke zaune a ciki duniya ce wanda ta ci gaba yanzu mun ga amerika da muke koyanta take tafiyar da tsarin zaɓe bisa cancanta ka zo ka shugabanci ƙasa sun yi shugaban ƙasa obama wanda lokacin da ya zo yana shugaban ƙasa sai da ya zama na kusan duniya shi kaɗai take amsawa bayan ya zo ya tafi yanzu ga north korea yaro ne karami dan talatin da biyu kuma matasa yanzu a najeriya kamar yadda dan uwa yake magana a kan yanar gizo matashi yake rike da yake sarrafa al'amari na gizo shugaban ƙasarmu da yake kai da sauran sauran dattawa da suke majalisa da yawan su in ka ba su wayar da take hannun su ba za su iya sarrafa ta ba a halin da muke ciki yau a duniya gaba ɗaya ɗan Najeriya ya kai matsayin da a ɓangaren ilimi na masana'antu a ɓangaren ilimi na scientist a ɓangaren ilimi na geography mun kai matakin da ya kamata a ce mun samu dama za mu tafi da kasar mu fiye da halin da muke ciki abin da yasa na ce kifi na ganin ka mai jar koma tudun tsaye aka mana an ce ka je ka tsaya a ƙashin kanka sannan kuma wanda zai iya tsayawa a jam'iyya dalilin da yasa na ce maka matasa su je su shiga jam'iyyu su rike su in kana layin siyasa misali yau a ce sabuwar jam'iyya ta fito za ka tafi kai tallan jam'iyyar nan kafin ka sai da ita ta karbu Allah kaɗai ya san wahalar da take ciki matashi ya riga da ya gogo shi da tije kan ai dama ai abu ne wanda ya kamata ya ba da shawara anya a wannan hali da aka tsinci Najeriya ya dace yanzu a ce za a ɗauki ƙasa a miƙa wa matasa tun ɗazu da gaya masa na kama bai fahimta ba ai yaro baya ɗauka yaro aka ce sai dai rungumar faɗi kuma bahaushe wata magana yake cewa wai abin da babbai hango yaro ko ya hau tudun dala to daga Kano in aka ce dutsen da ala'ai an gama magana kawai to ba zai hango ba malam khalid abin da nake so ka fahimta shine daga mun mutu hutun daga ƙasa mun yi sama mun fita ƙasashen waje yanzu dubi dambarwar da take faruwa tsakanin shugaban ƙasa da ka faɗa na north korea da wa'annan sauran shugabannin ƙasashe idan suka biye masa a matsayinsa na matashin da kai kake kallo a haka abin da zai je dawo ake dubawa wannan abubuwa da zai saka Allah ne ya san iyakacin matsalar da za a samu a duniya kuma ƙuruciya ce ta janyo haka kuma sai suka yi dattaku ai bubbin sanda ake yi ai dan a samu kan bakin zaren ne a samu dai a daidaita ba wai a bar abin shi kenan mutane yanzu gaba su wani yana tunanin kawai isa ka ai ka kyale shi ana ta zuga jama'a to ai matsalar da za ta biyo duniya alhaji mutum yana magana yana da wani eh, nuclear bomb da zai saka wajen rabin kusan wani bangare na duniya zai tafi to kaga an shiga lahol wala to kaga matashi ne shi sa ake cewa babba kullun ya hangu kaga wancan da yake dan dattawa ne da irin da ta irin nasu kaga sai suka yadda sa'adatu menene shawarar ki na karshe kamar dai ni abin da na rinka faɗa miki tun daga farko majalisa gwamnoni zuwa sanatoci za su amma shugaban ƙasa ba zai yiwu a ce matashi ɗan shekara talatin ko talatin kina ganin ba za su yi ma shugaban ƙasar nan haɗin kai ko inda suka yi yawa haka a dattawa a wakilai da gwamnoni duka matasa Shi ne na ce miki ba za a mixin ne akwai maybe a ce yanzu aka samu shekara talatin talatin da zuwa hamsin aka cakuɗa gaba ɗaya to za a samu maslaha kin kuma abin da nake son sake ba matasa ƴaƴana ƙannena yayyena shawara kar su kuskura wasu masu kuɗi su yi amfani da su su kashe musu kuɗi a kamfen su ba su kuɗi maƙudai ya koma sai abin da yake so zai rinka yayi yayi kokari dai amfanin da mutuncinsa da iliminsa da addu'a da ƙarfinsa Allah ya sa ya ci zaɓe a madadin dukan baki Kaduna. Khalid Ismail ɗan siyasa ne da Ahmed Turaki Kaka wanda shi ne mana fashin baki da Sa'adatu Bustani ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya. Ahmed Kabara gare ka. Mm-hmm. Mm. <laughs> wato wato abin da na lura ina jin daɗin yadda take shigo da ita wannan bustani saboda hankali dai bustani na zama mai mm, fashin bakin al'amura tana ba da eh, bayananta tana kokari mm. sosai ita ma ga ta kalabi tsakanin rauna kenan to muna godiya sosai da wannan tattaunawa Usman ga Bagu Haruna yake cewa yau da gobe ai da irin ku ne matasan Najeriya Mm. da an ji daɗi sosai a najeriya saboda wannan irin aikin naku kashi 80 cikin 100 ba za su yi ba saboda ku albashinku ne a gaban ku kawai ba cin hanci ba mm, ai wai wai wai wai wai wai menene kura ta san gidan mai babban sanda <laughs> wallahi ka ci hancin ka ga yadda za a kare mm. ga ado <laughs> turaki eh. askira ya ce matasa a dai a hankali domin abin da babba ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango ba to Allah ya sa kowa ya da ya mm, mm, dace mm, to mun gode da duka wannan magana da muka rufe ta a yau kafin wani lokaci mu sake bude ta insha ah, Allah yawa to sai kuma Maryam menene yake gaba to an dama an jima ana cece ku ce game da maganar matsayin tafiyar shugaba ah, Buhari Eh, neman lafiya zuwa kasar ingila mm. wasu na ganin wankin hula na neman ya kai dare mm. wasu kuma na ganin ya kamata ya yi murabus wasu kuma na ganin ai ya cika ka'idar neman izinin barin kasa tare da dankara gamar ga mataimakinsa to yanzu muna tare da mai fashin bakin al'amuran yau da kullum musamman a siyasance wato lauya aliyu abdullahi daga abuja a najeriya don jin shin me dokar kasa ta tanada barista barka da warhaka mm. to barkan mu da warhaka Yawwa. Sannu Yawwa mm-hmm. kana jin mu Hello? Eh, Yawwa to uh, barista kafin layi ya mana tutsu a uh, wannan magana ta maganan Buhari ya tafi neman lafiya mm a'a bai dawo ba a'a ya dawo a'a ya danka ragaman mulki ga kasa ne mm a'a bai yi a daidai ba kowa da abin da yake mm. faɗa. Shin me dokar ƙasa ta tanada kana da kamar minti hudu? to hello Ayya, ba da sai magana ba da sai ya yi shiru. Eh, hello, kana uh, to ina ga matsalar layi kila matsalar layi sai ya sake kila lalubo mana shi mm. eh, amma bari kafin ya nuna alaman zai sake kiran shi zai sake kiran shi to gaba ɗaya ga waɗanda ba su gane kila mai muke magana ba zaki ga yan mako ɗaya zuwa biyu da suka mm. wuce ana ta abu ya zafi a mm. maganganu wannan ya ce ai shugaban kasa bai cika ka'ida ba a'a kwanaki nawa ya kamata ya yi baya wasu ce cewa ai saboda wai eh. ya cika kwanaki casa'in yana waje to ai bai kamata ba ya wuce haka lokaci ya yi ko dai ya yi marabus ko kuma kuma ya mika mulki da eh. eh mu shine murabus din mm, ko ana ta ba ta kwanakin eh, ana ta zanga zanga ba ko ya dawo ko kuma ya mika mulki to amma kuma wasu suna maganan cewa ai akwai ka'idojin da in kai shugaba ya cika sa a rubuce mm. ya mika to ba a damuwa da kwanakin da zai mm. to shi sa muka ce to bari mu zakulo shi eh mu je ga mana bayani menene kundin tsarin mulkin ya tanadar ya tanadar Allah ya sa a same shi amin amin to ga wani mai sako kafin mu abin nan wanda a wancan magana da muka gama ne. ne ahmed suleiman ne ko bajoga mm. ya ce yadda guguwar sauyi ke juyawa da kasashen mm. duniya mm. shugabanci na ga matasa tabbas wannan babbar dama ce da matasa za mu more ta na magana wancan da gama kenan da kuma wanda ya ce eh, shi na nan dama da kakkiyar dan siyasa ne eh, wani nura radiologist ya ce shi eh. yana nan zai fito kwanan nan to to Allah ya sa mu dace sai dai kawai abinda muke ta magana kamar yadda suka tattauna a cikin tattaunawar da Madina ta matasan nan kin ga suna magana akan cewa cancanta Mm. da shekaru na da matukar mm. muhimmanci a auna wa'annan abubuwa mm. guda biyu kuma ga wani da ya ce in na ya ce eh, zamani na tafiya da lokaci mu matasa mu muka sai inda ya fi mana ciwo to mu eh. za mu fi kawo sauyin da ya kamata ganin wai ce abin da babba ya hango gana suna ganin matasa ba za su iya ba ni sai ga matasa za su iya yi sosai da kwai yaro mai halin babba haka eh kamar misalan da kwai wanda ta karanta shi za ka ga halayen shi na girma ne to mun gode da wa'annan sakonnin na ku mun sami barista da barista kafin ka tsinke a layi <laughs> ka ita tambayar da ne maka na cewa mai doka ta tanada game da tafiyar shugaban kasa bai da lafiya? Yes, eh, Usman Ahmad Kabara na ji maganarka. To yanzu minti biyu gare ka lokaci a tafi. <laughs> To, mm, muna jin ka. dai abin nazari a cikin wannan wato zan ce batun tattauna da ake a kan tafiyar shugaban kasa. Mm. Shi ne za a duba a shari'ance mm. a ga abin da Muhammadu Buhari ya yi shugaban hmm. kasar Najeriya. Hmm. Shi ya duka dokoki da ka'idodi da ke kan da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar nan na Najeriya. In aka duba za a samu a sashi na ɗari da arba'in da biyar hmm. ya cika doka ma'ana ya rubuta wasiƙa zuwa ga kakakin majalisar dokoki da kuma shi shugaban majalisar dattawa ya sanar da cewa zai neman lafiya kuma ya ba da mulki zuwa mulki da kuma ya da kan da shi shugaban kasa sannan kuma bayan haka shi a wannan sun da mulki da kuma inda aka iya cewa da adadi da wa'adin lokaci shi shugaban da zai iya yi a wurin neman lafiya ko kuma wurin hutu a waje wanda dawo kasa ba wani a cikin dokokinmu na Najeriya da ta hau kan shugaban kasa cewa ga iya lokacin da zai ɗiba a waje ko kuma dole ya dawo a wata biyu ko wata uku kamar yadda wasu suke ta hmm. rurutawa ba hmm. a a lokaci. To gaskiya saboda lokaci barista amma ka faɗi komai ka dunkule dama abin da muke son mu ji an budo ka ko ba abu ba. Hmm. To mun gode kwarai sai Allah ya kai mu wani lokaci barista Aliyu Abdullahi. Na gode kwarai. Madalla. To kin je a cura dai barista ya ce an bi ka'ida. Mm. Dama abin da ake son mu gane shine shin an bi ka'ida ko ba abu wanda kuma kowace ƙasa tana ginuwa ne bisa doka da oda wanda kuma muke karfafa gwiwa ya kamata abu doka da oda mm. ko ina ma aiki. Mm. Eh, to ina ƙara duba na dariya a nan eh, wurin. yau ne ana kira mutum ce menene <laughs> A shafin mu na Facebook masu biye da mu eh. ba da Haruna ke cewa yau da gobe dama um, ya ce kama da wane bata wane matasan Najeriya sai an musu rukiya kafin kafin a ba su wani makami haba dai haba haba ba ai ba duka aka tare aka zama ɗaya ba eh, matasa sai ku dage ka a muku rigiya ko ina dama da kwai na kirki da kwai na banza haka ne su ma ai ba luku wa'annan shugabannin dama su ma ai haka suka faru akwai na ba da mm. suka samu shekaru kanana suka yi kuma kada aka raya mm. a ga dinga ganin ba zai yi ba zai yi yiwa kuma saboda haka ku tara mu kuɗaɗen nan to eh Allah da gaske to me ai baki magana mana yanzu ta ga mana me za ta fito ah. shugaban kasa ne ko kansila an ma shugaban kasa ne ai bace kai 30 to kan sila tsaya da ku tsaya da ku bani zan ba ku mamaki zan ba ku mamaki ta kan sila abu gaji a ba da to dai amma muna muna karfafa gwiwar matasa su fito a dama da su a ko ina suke amma bisa hali ne kyau amma da dai Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sodangi sai Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr Vasco Valaris sai wanda ya hada a Facebook live Mr Solomon Jack ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya a kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su biyu.